adiba usuluddini shahi na shafi saboda misbahu rayu har yanzu ba a bugu sauran abin da rage sai dai insha Allah zuwa rana ta za a bugu shahi no na shafi ko wujubi qidamihi ta'ala adiba shahi na shafi a abin nan a abin kawo ba wujubu kidami a taba ko to bismillah wujubu kidami hi ta'ala wa baqa'ihi wujubu wajibcin kidami hi rashin hurko ni ta'ala da haka wa baqa'ihi da rashin karshen sa sun maqala shehu ta gamma da hullahu bi rahmatihi sannan malam yace ta gamma da hullahu bi rahmatihi qadimun Allah rashin hurko na shine ce la awala lahu me yake fasara qadimun la awala lahu ashe qadimun la awala hu baqin Allah baƙin ne marashin ƙarshe na shine ce la ahira hu bai da ƙarshe sha bayani alqadimu huwal mawjudu alqadimu wanda ake ce muqaddimi huwa almawjud shine samamme zai la ibtida ali wujudi wanda kasance ba farko ga samuwarsa huwa ta'ala qadimun Allah haqiqa marashin farko na bila ibtida'in qadimun na bila ibtida'in da'imun dawmamme na bila intiha'in wanda kasance bai da karshe wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa Allahumma antal awwal ne kuka ce ayi addu'a ayi hamdala ayi addu'a sallu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam allahumma salli ala muhammad ina goma sha biyu adeba usuluddin shahi na goma sha biyu wajobu qidamihi ta'ala wa baqaihi wajobu wajabcin qidamihi rashin harko ne ta'ala dau haka wa baqaihi da rashin karshe ne sun maƙala shehu ta game da hullahu bi rahmatihi sannan malam ce ta game da hullahu bi rahmatihi qadimun Allah marashin farko na la awwala ba farko da hu gare shi baƙin marashin karshe na sai husta da baƙin ce la ahira babu ƙarshe da hu gare shi sha bayani alqadimu wanda ake kira qadimi huwal mawjudu shine samamme allazi la ibtida'a shine wanda babu farko li wujudihi ga samuwa tai wa huwa shi ta'ala ya dauka kadimun marashin harkuna kadimun marashin harkuna bila ibtida'in watan kadimun marashin harkuna bila ibtida'in ba tare da faruwa ba da'imun manzo Allah da da'imun Allah marashin karshe na bila intiha'in ba tare da matuƙa ba da'imun marashin ƙarshe na bila intiha'in ba da matuƙa ba wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah shina cewa Allahumma antal awwalu falaysa qablaka shay'un wa antal ahiru falaysa ba'daka shay'un wa antal zahiru falaysa dunaka shay'un wa antal batinu falaysa fa antal zahiru falaysa fawqaka shay'un wa antal batinu falaysa dunaka shay'un annadaina wa agnina min al faqari Allahumma ya Allah antal awwalu kai ne marashin farko falaysa qablaka shay'un ba komai gabanka ba abin da ya gabace ka wa antal ahiru Allah kai ne marashin karshe, falaysa ba'daka shay'un ba wani abu wanda abbayanka ba wani abu wanda ka ragewa bayan kai wa anta zahiru Allah kai ne marin jayi walla ya safa shay'un ba abin da ke rinjayarka wa antal batinu Allah kai ne masani falla ya sadu naka shay'un ba abin da baka sani ba ikida an daina Allah ka biya mu da bashin da aka biya mu duniyan wa uhuran maliyan wa badaniyan wa irdiyan wa aganina min alfaqari Allah ka rata mu daga talauci na duniya da lahira wa qalar qurdabi qurdabi yace fi tafsiri suratul hadidi ga tafsiri na suratul hadidi al-aya dace ayatun al-aya ta uku inda qaulihi ta'ala wa huwal awwalu Allah shine marashin harko wal ahiru marashin ƙarshe wal zahiru marin jayi wal baɗinu masani ihtilafa an yi saɓani fi ma'ani hazihil asma'i da ma'anoni na wannan sunan nakin wa kashin raha ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya sharhin su min hadisi abi huraira ko a wa kashara ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya bayane su sharhan bayani yuguni an qauli kulli qa'ilin bayani wanda kasance ya wadata suwa daga magana dukkan mai magana dukkan mai bayani bayanin manzo Allah ya wadata daga bayanin sa fa qala manzo Allah ce fi sahihi muslimin min hadisi abi huraira Allahumma antal awwalu Allah kai an marashin farko fa laysa qablaka shay'un ba abin da ya gabace ka wa antal ahiru Allah kai an marashin karshe falaysa ba adaka shay'un ba komai bayan bayanka alhadisa wa qalar qurdabi qurdabi yace wani bi zahiri ana nuhi da zahiri a wani bi zahiri shi nuhi da zahiri algalibu wanda an marin jayi الظاهر الغالب والباطن العالم هو الأول والآخر والظاهر والباطن a zahiru marin jayi shi ce wa anta zahiru wa laysa fawqaka shay'un wa anta al-batinu falaysa dunaka shay'un wa qala al-qurdabi qurdabi ce unne bi zahiri al wa bil batin al-alimu muhalafatuhu ta'ala lil hawadisi wa muhalafatuhu sabawa Allah ta'ala da haka lil hawadisi ga halittu ne wa qala shehu ta gamma da hullahu bi rahmatihi muhalafatun wa muhalifun lil hawadisi muhalifun lil hawadisi Allah ya sa'a mahalittu ne ma huwa bijirmin Allah ba jiki bane wala sifatan lirjirmi ba sifa ce ba ta jiki sha bayani ma'anahu ma'ana tai. nabiyul misali, ko da tamka da hu gare shi ta'ala da haka fi zati ko da tamka gare shi ga zati ne wa sifati da ko da tamka gare shi ga sifofi ne wal abali da ko da tamka ga Allah ga ayyuka ne ai la yumasiluhu shay'un min alhawadisi ba abin da ka daidai da Allah ba abin da yi kama da Allah daga cikin halittu ne lafi zati ba su yi kama da shi ba ga zati ne wala fi sifati ba su yi kama da shi ba ga sifofi ne wala fil al'ali ba su yi kama da shi ba ga ayyuka ne wa qawluhu ce wanda yi ma huwa bijirmin Allah ba jiki bane wa huwa nabiyun korewa ne wa huwa anwa ilmu masalati korewa ne ga nau'uka na dukkanin tamka almustahilati wadda kasance ta koru wa haqiqatul jirmi haqiqanin jiki huwa shi kullu ma yaqumu bi nafsihi duk abin da ke tsayuwa da kai ne shi aka ce mu jirmu amma huwa ya huzu qadaran min faragi wa ya huzu shirki qadaran watan iyaka min faragi ta karewa duk abin da ajirmu labud da min an yahuza kadaran mai faragi sai ya kama gurgudun iyaka ce ta karewa ka ga yanzu yan kadiba al'arshi ba ta kawo kasa ba sama ba ta kawo kasa ba kasa ba ta kai sama ba ko to wannan shi aka ce ma duk abin da jirmu labud da min an yahuza kadaran sai ya rike matuƙa min faragi ta karewa akwai aka inda zai tsaya akwai inda babu shi jirmu kenan kaulu huce wanda yi wala sifatal lil jirmi sannan kuma tan Allah ba sifa bane irin sifa ta jiki Allah ba jiki ba ne fadalan an ya kuza kadarin mila faragi balle shi kama iyaka inda kama ni karewa wala sifatul lijimi sannan Allah ba sifa bane na jiki wa haqiqatul ardi ko wa haza wannan aidan kuma nabiyu anwa'il mumasalati shi ma kore na uka na tamka mustahila wanda kasance ta koru wa hiya ga ta nan kaunuhu ta'ala kasancewa ta Allah ardan watan sifa mai gittawa akwai manci tsakanin sifa wani lokaci da ardu ana ce ma ardu sifa wadda kasance ke iya gittawa kuma ta wuce kamar yanzu lokacin da ka yi shu sai a ce wannan sifa ta ka aladin ka ce ka yi shu in kan motsa ce wannan sifa ce ta motsi ita aka ce ma ardu abinda ka iya gittawa ita kuma abinda ake ce ma sifa wani bai ga ma'ani kama a ce fari ko a ce baki ko a ce kamshi ko a ce rashin kamshi ko a ce dandano ko abin da ya kama da wannan wannan suna ce mishi sifa shi ko wancan arabi ake ce mishi an kiyaye da wannan ko amma dai duk kowane su ga ma'ana ta sifa aka fassara shi da shi wa haqiqatul ardi ne sifa huwal ma'ana alqa'im bil jami huwal ma'ana shine ma'ana wanda kasance alƙayan birjimi wanda ke ya tsaya ga jiki wala ya sifu an ya koma bi nafsihi sifa wa ta tsaya da kanta wa zalika wannan kal alwayan nuka in an kace launi kaga ko a ce fari fari ga jiki zai zama ga jirmu zai zama ko a ce baki ko a ce ja ga dai wani jirmu na za a ganin fari ga wani jirmu na za a ganin baki ga wani jirmu na za a ganin ja umi ko kuma ta irin ɗanɗano kama a ce ɗanɗano kama a ce yamin kama a ce yamin lemu ko a ce zaƙin lemu ko a ce zaƙin ayaba ko a ce barci ko ko a ce ɗwaci kaga in ka diba da wannan ɗa'amu ga wani jiki ya sauka sifa ce ta wani jiki ko warrawa ihi ko kuma ta abin da ce kamshi kama a ce kamshin turare ai an kace kamshin turare ka kamshi an kace ce ashe in ka diba kamshin nan ya tsayu ga wani abu wanda adda wannan kamshi din to wannan kenan shi aka ce ma arrawa ihu kamsa sai kenan wal aswati ko kuma can tukka kamar a ce sautin mutane ko a ce sautin dabbobi a ce wannan sautin dabba ne a ce wannan sautin mutunna al aswatu duk inda ka ji aswatu sun tsaya ga jikunkuna wal harakati aradi kenan kamar a ce haraka motsi wasu kuni rashin motsi duk abin da ka motsi ko rashin motsi wannan sifatun ne sifofi na na ajiramu sai ce wa hazihi wannan kulluha dukkaninsu a aradun sifofi na yastahilu qiyamu habi bi nafsiha ya koru tsayuwata da kanta wa inna ma kiru ila jizmin taqumu bihi tana bukata ga jikin da za ta sauka gare shi ta tsayo don hakan ga ashe kenan kaga ba a sifanta ubangiji da ɗaya daga cikin waɗannan ba a sifanta ubangiji bil harakati ba a sifanta ubangiji bis sukuni saboda mi al harakatu sifatun min sifatil ajrami as sukunu sifatun min sifatil ajrami wallahu subhanahu wa ta'ala muhalifin lizalika wa bi haza da wannan nana alamu za mu san anna kullu mahaluqin dukkan abin da kasance mahaluki ne mun hasurin ya takaita fil ajrami ga cikin kuna wal aradi ko kuma watan sifofi wallahu subhanahu wa ta'ala muhalifun muhalifun bizalika Allah subhanahu wa ta'ala bihi lafi zalika ya saba mu wannan shi da shehu Usman radiyallahu anhu yace muhalifun lil hawadisi ma huwa bijrimin wala sifatan lijrimin alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam mu bar misbahul rawi sai rana wata yin Allah nuna muna akwai takaitaccen bayanin da aka son a kuma akwai tambayoyin da aka shekarun jiya akwai tambaya guda biyu wanda kasance muna su mai jawabin su ka mu ci gaba da sauran bayani ko kuma bayan sauran bayanukan mu na zan tashi nabilu jihati lillahi ta'ala nabilu jihati wal makani lillahi ta'ala amma abin da ya kamata shi kasance nabilu jihati lillahi ta'ala ko da ga Allah ta'ala haka sannan can nabi da makanin shi a can da bai shi ma wa shehu ta game da hullahu bi rahmatihi malam ce ta game da hullahu bi rahmatihi wala jahata lahu babu jiha ga Allah sha bayani wa haza wannan ayyadan kuma min nabi anwa'il mamasalati shi a cikin nabi korewa ta na uka na tamka almustahila wanda ya kasance sun koru ga Allah ta'ala ɗaukaka wa hiya kaunuhu shine kasancewa ta ta'ala haka fi jihatin shine a cikin jihar jirmi ta jiki wala na kulu ba mu cewa wala ta ƙulu wala ta ƙulu kada ka ce inna allaha hakika allah fauk al'arshi shina saman al'arshi saboda al'arshi jirmun a al'arshi a ainihin jirmunta sannan kuma fauku ita kuma jiha ce ba a cewa Allahu fauka al'arshi au ta hatafu ba a cewa Allahu ta hata al'arshi. jiha ce au an yaminihi ba a cewa Allahu an yaminin arshi jiha ce au an shimalihi ba a cewa Allahu an shimalin arshi jiha ce au amamahu ba a cewa Allahu amama arshi jiha ce aw halfahu ba a cewa Allahu wa ta halfar arshi wa'annan dukkanin su jihohi na in mun hukuma can kuma ka sake bayani wala ta kulu ce inna allaha fawqa al-arshi ce allahu fawqa al-arshi ko wa huwa rabbul arshi wa huwa fawqa al-fawqi allahu rabbul arshi allahu rabbul fawqi Allah shi halicci fawqa la fawqa lahu bai da fawqa aw an yaminihi ce allahu an yaminal arshi wa huwa rabbul yamini shi ya halicce min la yamina lahu aw an shimalihi kaka ce Allahu an shimalil arshi wa huwa rabbu shimali la shimala lahu aw tahatahu kaka ce Allahu tahatal arshi wa huwa rabbu ta tahati la hata lahu shi ya ta hatu don haka la hata lahu aw an yamini wa huwa rabbul yamini la yum la yumnata aw an shimalihi kaka ce Allahu an shimalil arshi wa huwa rabbu shimali la shimala lahu au amama kaka ce Allahu amama al'arshi wa huwa rabbul amami la amama lahu au halfahu wa huwa rabbul halfi la halfa lahu na zalika domin wannan ko dukkani ne min sifatil ajrami sifofi na jikunkuna jiki aka cewa shina da fauku shina da tahatu shina da yumnatu shina da yusratu shina da amamu shina da halfu duk abin da ba jiki ba duk abin da a jiki shina da wannan amma wa abin da ba jiki bai da wannan abu guda ne abbai da wannan shine Allah subhanahu wata'ala shine makadaici shi abbai da fauku bai da tahatu bai da yumnatu bai da yusdatu bai da amamu bai da halfu dukkanin wa'annan jihohi ne wanda ya kasance Allah subhanahu wata'ala a bihi lafi zalika ko ta'ala Allah an zalika uluwan kabiran wa huwa ta'ala hakika cewa shi Allah munazzahun ya faranta an zalika daga wannan fa subhana man qala tsarki ya tabbata wanda ce saka millihi shay'un wa huwa samiul basir babu abin da ya kama da shi shi Allah wa huwa sami'u Allah ne mai ji albasiru mai gani duk abin da adda fauku bai kama da Allah ba dan Allah bai da fauku duk abin da adda tahatu bai kama da Allah ba Allah bai da tahatu duk abin da adda amamu bai kama da Allah ba Allah bai da amamu duk abin da adda shimalu duk abin da adda harfu bai kama da Allah ba Allah bai da harfu duk abin da adda yumnatu bai kama da Allah ba Allah bai da yumnatu duk abin da adda yusratu bai yi kama da Allah ba Allah bai da yusratu laysa kamillihi shay'un wa huwa samiul basir wa fil aqidati salafiyya idza ya zo cikin tahin da ake kira aqidatu salafiyya ma nasuhu abin da annabi gashi nan wa ta'ala anil hududi wa ta'ala ubangiji ya daukaku anil hududi daga iyakoki Allah ya daukaku daga iyakoki wal da matuƙoƙi Allah bai da haddu bai da gayatu kamar masu cewa shi na sama a shi mujassamatu kenan wa sun kame da Allah jiki sun kace shi na sama a shi sun wa Allah hududu sun yi mai gayatu dan abin da aka tun mai da Allah jirmin kenan sun mai da Allah jizmin kenan me aka ce ma jizmu ma kullu ma ya kuzu qadara min al-faragi ho jirmun duk abin da ke kama bakin ya kan inda ya kama min al-faragi ai min al-hala'i na karewa wa jirmun kaga shi na da hududu na da gayatu kenan to ta'ala anil hududu wal gayatu wannan ita ake ce ma al'aqidatu salafiyya a ahawita wanda ya kasance shi na cikin salaf kuma wannan littafi kusan manya-manya maluma salaf sun yi mai sharhi abin da ce kenan nan ta'ala anil hududi wal gayati da kare da wani sacci wal arkani sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ka annan arkani daga ainihin rukunai kama a ce zira'i kama a ce ƙwabro an gano wannan ko to Allah bai da zira'i bai da ƙwabro wal adai Allah bai da gabbai wal adawati Allah bai da adawatu Allah bai da kunnuwa Allah bai da hanci Allah bai da halshe adawatu kenan akwai adawatu akwai adawatu sam'i akwai adawatu basari akwai adawatu shammi akwai adawatu zauki to duk annaba ba a sifanta su da Allah subhanahu wataala la ta hatawi jihatu sittu sannan kuma jihohi guda shidda ba su tara Allah ba kasa'irul mubtada'ati tamka dukkanin ababen da ya kasance halittu ne kasantattu ne duk abin da a halitta shi na da wa'annan wanzur ka diba ha gani ila qawlihi la tahtawihi al jihatu sittu la tahtawihi al jihatu sittu akwai alidlamu ga jihatu wa huwa ma'ana qawli shaykh ta game da Allahu bi rahmatihi wa la jihata lahu wannan shi adalilin ma'anan malam radiyallahu anhu ce la jihata lahu nabiyin makanin lahi ta'ala sai kore ainihin bagire ga Allah ta'ala ɗaukaka wa shehu ta gama da Allahu bi rahmati to mu tsaya nan ko lalle lokaci ya tafi alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala huwa la makana annabi makanillahi subhanahu wa ta'ala wa qala shehu ta gamma da Allahu bi rahmatihi shahi na sha uku ga sabon bugu tsohon bugu kuma a adawatul ula shahi na sha hudu tabatu saniya shahi na sha uku wa qala shehu ta gama da hullahu bi rahmatihi wala na lahu Allah ba shi da wuri bal huwa bai dai shi Allah kana bai gushe ba kama kana tamkawa da ki fil azatun can azal qabl alami gabanin halittu bal huwa kana kama kana qabl alami Allah bai gushe ba shi na nan wa dake qabl alami gabanin halittu sha ga bayani nan zuwa قال شيخ ناصر الدين الألباني rahima ناصر taala ya رحمه الله تعالى يتي في كتابه هيك التاهي الحاوي alhawi min fatawi shehi albani shi a sunan wani littafi idadu abi yusufa muhammadu ibn ibrahima wanda ainihin a abi yusufa muhammadu ibrahima ya hada to cikin wani littafi shi cewa aljariyatu qala allahu fis sama'i watancan lokacin da ainihin aka zo magana akan ganin wata sai ya kasance ita wannan boya din manzo Allah ya ce mata ah, ita ce ta ga wata sai dai ainihin manzo Allah ya ce mata a tashhadina Allah ilaha illallah ko kuma aina Allah qala Allah fi sama'i to wannan hadisi na Allah fi sama'i shine Nasiruddin Rabani wanda kasance wannan hadisi shine cikin sahihu Muslim to shi Nasiruddin Rabani yawa bayani bayanin da ya mai shine gashi nan zuwa to shine ce a jariyatu qalat wata ah, ainihin ita wannan boya tana cewa Allahu fis sama'i an tambayta aina Allahu qala Allahu fis sama'i wannan hadisi ne wanda zo cikin ainihin sahihu muslimin to sai shi albani yace wallahu laysa lahu makanun Allah ba shi da wuri ila an qala hayyace aljawabu abinda aljawabi Allahu munazahu an makani Allah ya ku daga wuri bittifaqi jami'ul ulama islami bisa ga dacewa ta dukkanin malumma limaza saboda mi yace li anna laha kana domin Allah bai gushe ba wala a ma'ahu ba komai tare da shi a wannan magana ta albani ce fa wa hadha ma'rufun fil hadisi yace kuma wannan magana sannan ya ce ga hadisi kana Allah wala a ma'ahu yace wa fil hadisi sahihi wa fi sahih buhari ya zo cikin ingantaccen buhari kana Allah wala a ma'ahu kana Allah Allah bai gushe ba wala shay a ma'ahu ba komai tare da shi ma'anahu eh, sai albani ce abinda an ma'anar wannan kana wala makana kana Allah bai gushe ba wala makana babu wuri annahu huwa ganiyu anil alamina domin shi Allah huwa ganiyu shi ne mawadaci anil alamina daga dukkanin halittu watan a Allah subhanahu wa ta'ala watan a huwa abinda albani ce wani wuri Allah ko kal mahaluqina allahu fokal mahalukina izan laisa fi makanin da cikin wannan shahi gabanin mukawunan nan ga abinda fara cewa kenan allahu fokal mahalukina allah fokal mahalukina yana saman dukkanin halittu ne sai ce izan laisa fi makanin sai ce alfauqu mahalukun mahdudun alfauqu mahalukun alfauqu sama mahalukun Allah ya halici fauka ko a shaike nan kaga wa halikul fauki la fauka lahu wannan magana albani kenan yace Allahu fauqal mahaluqina sai ce izan laysa fi makanin wal fauqu mahaluqun wa huwa mahdudun al fauqu mahaluqun fauqu mahaluqun halitta shi an kai wa huwa mahdudun ashe kenan shi da iyaka ta ce wa huwa laysa fi makanin Allah kenan bai cikin wani wuri abinda albani ke nace gabanin wanga gabanin wanga wurin to bayan ya ce wannan na kuma sai kawo hadisi wannan ya ce wa fi sahihil buhari ya zo cikin ingantacce buhari kana Allahu wala a ma'aku kana Allahu Allah bai gushe ba wala ma'aku ma'ana ma'anahu kana wala makana al هو an al العالمين هذه haqiqatun muttafaqun alaiha hazihi haqiqatun wannan ita ce haqiqa ita ce shari'a ita a haqiqa ita a shari'a muttafaqun alaihi hamaluma sun dace akan ta an san abin da aka ce ma haqiqa abin da ba majazi ba ashe wannan magana haqiqa ce ba majazi ba ce wannan shine haqiqa kuma wannan haqiqa din muttafaqun alaiha dukkanin maluma sun dace akan ta in ji albani in an ka diba shahi na 20 cikin wannan littafi na za a shahi na 40 cikin littafi na za a ga wannan yace wa haza wa haza ra'ayu man fahima kalam Allah wa haza to bisa ga wannan bisa ga kauli na albani wa haza wannan magana ta albani ra'ayu man fahima kalam Allah shine magana ta wanda ya fahimci kalamun lahi ta'ala wa kalamun rasulihi ya fahimci kuma tan kalamun rasulihi maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alkari mai girma wa alima mattafaq alaihi ulama islam sannan kuma tan ya san abinda malumma sun kai ittifaki akai ya san maganar Allah ya san maganar manzo sannan ya san ittifakin malumma don haka sai magana ya aza ainihin manufatai daidai magana Allah ya azama nuhatai daidai magana manzo ya azama nuhatai waka ijma'i ulama islami daidai ijma'i na malumin musulunci gaba ɗaya an gane wannan ko wala ya jihadu hadha tawila ba mai musu akan wannan bayani da an kai illa man yattaqi fitnata uquli awamin nasi in ba mai son fitnatar da hankulan ainihin jahilan mutane ba wa fil aqidati salafiyya ya zo cikin alƙidu salfiya ma nasu abin da nasu gashi na rubuce wa huwa mustaganin an aishu wa madunahu muhidun bi kulli shay'in wa fawqahu wa huwa shi ta'ala mustaganin ya wadatu an al'ashi daga al'arshi Allah ya wadatu daga al'arshi wa madunahu da abin da ke kasa ga al'arshi saboda al'arshi ba abin da girmanta don haka Allah ya wadatu daga al'arshi wa madunahu da abin da ke kasa ga al'arshi abin da bai kai girman al'arshi ba muhidun bi kulli shay'in Allah ya zagaye dukkanin komai fawqahu kuma shi a sama ne Allah fawqal mahlukina wa ajaza an al ihadati halqahu wa ajaza halqahu ya ga da halittu ne gaba dai an al ihadati daga sanin haƙiƙani ne a ma'arifatu haƙiƙatin lahi subhanahu wa ta'ala mahajumu an al aqli sannan haqiqanin zatin Allah subhanahu wa ta'ala mahajumu an al aqli ya sha maka tuba kowani irin hankali manzanni ba san haqiqanin zatin lahi ba mala'iku ba san haqiqanin zatin lahi ba don haka ainihin shi wannan a wannan ɗahawu ya ce wa ajiza an al-ahadati halqahu wa halqahu ya ga jadda halittu ne an al-ahadati daga zagayewa da hakikalin zati ne haza ma qala hudda hawi wannan abin da hawi ke ne fada sahiba ce salafiyya wa qawluhu ce wanda yayi mustagani an shi Allah ya wadatu daga al'ashi wa ma dunahu ila hayri qawlihi har zuwa karshen qawli ne ya dullu wannan shi na gode ana Allah akan cewa Allah ala anna Allah akan cewa Allah laysa fi makanin laysa lahu makanun bai da wuri la'annahu mustaganin an rashi domin ya wadatu daga rashi babu ko makanin da kai kamata Allah ya wadatu daga al'arshi wasu uku an al'arshi ubangiji daga al'arshi wa ma duna da amin da ke kasa gare shi ya dullu ala annahu mustaghanin an kulli makanin yana gudun Allah ya wadatu daga kowane irin wuri wa subhana tsaki ya tabbata man kala ga wanda ce wallahu huwal gani wallahu Allah kula ganiyyu shine mawadaci alhamid wanda ake gode ma qala ibn hajarin ibn hajarin yace fil fatahi cikin fatahul bari inda sharhi hadisi gun sharhi na hadisi kana Allah Allahu lam yakun shay'un gairuhu kana Allah Allah bai gushe ba lam yakun shay'un gairuhu ba komai wanda ba shi ba wa inda sharhi hadisi haka nan kuma da ce gun sharhi na hadisin wa kana arshuhu alal ma'i wa kana arshuhu arshi ne kasance alal ma'i akan ruwa da al arshi da ma'u dukkanin su mahalukaina wa kana arshuhu alal ma'i wa fihi cikin wannan ko wa kataba fil lawhil mahfuz akwai alif da lamu ya rubuta wa tan fil lawhil mahfuz cikin lawhil mahfuz ya rubuta kullu shay'in dukkanin komi wa samawati ya cikin wannan akwai hujja wa fihi dalalatun cikin wannan akwai hujja ala annahu akan cewa shi Allah lam yakun shay'un gairuhu ba komai tare da shi lalma'a babu ruwa lal babu ruwa wala babu al wala gairuhu ma ba wani su la'anna kulla zalika gairu domin dukkanin wa'annan wani Allah ne ila an kala hayyace wa kana arshuhu alal ma'i al'aishin Allah ta kasance akan ruwa wal muradu abinda aka nuhi sai ce bi kana abinda aka nuhi da kana fil awwali watan ga ainihin bayanin harko al'azaliya kana Allahu shine fil awwali kana Allahu kana annan ma'anar lam zargare ta wada da fa na kasirar lam yazal da yawa kana take zakkuwa da ma'anar lam yazal shine can yace watan wal muradu abinda aka nuhi bi kana fil awwali watan ga hadisi na farko al azaliya kana inna azaliya ce kana Allah Allah bai gushe ba wala yakun shay'un ba komai ma huta da shi wa fi sani al hudusu amma kana ta bi tana gwajin watan al hudusu faruwa ba al bayan rashi wa ala haza akan wannan wallahu subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki lam ya ya gushe ba qadiman marashin harko wa lam yakun shay'un ma'ahu wa lam yakun shay'un ma'ahu ba abin da tare da shi wa la yakunu shay'un ma'ahu ba wani abin da ke kasance tare da shi bai zamo ba ba zai zamo ba ba komai tare da Allah ba abin da zamo tare da Allah sannan kuma zai zamo ba wa fi labari bari ya zo cikin fatahul bari kala ɗaibe ɗaibe ce fi bayani hadisi wa kana arshuhu alal ma'i ga bayanin nan na wa kana arshuhu alal ma'i ce wa huwa fadlun mustaqillun cewa wa kana arshuhu alal ma'i fasulun mustaqillun wannan wani wa ne da kasance daban yake ba shi da waccan jumla waccan jumla ta farko kana lahu wala shay'a ma'akum daban take saboda can ana magana akan addini. wa kana arshuhu al ma'i ana magana akan hadisi don haka ashe kenan sai ce wa huwa faslun mustaqillun wannan rarrabewa ce wadda kasance ta tsayu da kanta makaɗaiciya da annal qadima man lan yasbiquhu shay'un domin wanda ake ce makadimi wanda ba abin da ya gabace shi wallan yi qarehu fil awwaliya sannan kun ba abin da ya hadu shi watan fil awwaliya ai shina nuhin ai al azaliya ga samuwar zati ba abin da ya gabace shi fil azal tun azal wa haza wannan shi na gwadi ala anna jami'a ulama islami akan cewa dukkanin maluma na musulunci ya tafi kuna sun dace ala nabi da makana lillahi akan kore wuri ga Allah ta'ala da haka wa bihun wannan ko ne na inda mannawar Allah basiratahu ga wanda Allah haska kama basira bin huda da haske na shari'a wa asamahu min aqidatil mujassamati ya kare shi daga aqidata al mujassama masu cewa Allah jikina wal mushabbiha da masu kamanta Allah da mahalukai ne masu cewa Allah na da ido suna da ido Allah na da hanci suna da hanci Allah na da baki suna da baki Allah na da kwauro suna da kwauro sune mushabbaha lahu an zalika uluwan kabiran الله تعالى عن المحل والمحسس استغناء الله تعالى وداتو الله تعالى هكا عن المحل daga zati wanda zai sauka gare shi wal muhassisi ko mai halitta sun masa annan kala shehu ta gamma da bi rahmatihi ganiyun anil mahalli wal muhassisi Allah ganiyun na anil mahalli daga zati wanda zai sauka gare shi kenan Allah ba sifa bane balle a ce ya sauka ga Isa alaihi wal sai Allah ya wadatu daga mai halitta Allah kuma zace ne wanda ba a halitta ba ya wadatu daga mai halitta sha bayani wal muradu bi hadhihi sifata abinda aka nuhi da wannan sifa shine cewa watan Allah mawadaci ne annahu ta'ala haƙiƙa cewa shi Allah gairu muftakirin bai bukata ila muhallin zuwa ga zati ai zatin bai bukata zuwa ga wani zati ya kuma biha wanda zai wadatu da ita wa gairu irin ila muhassisin sannan kuma Allah bai da bukata zuwa ga mai halitta wal muradu abinda aka nuhi bil muhassis da mai halitta mujidun mai halitta yujidu wanda ya halicce shi wallahu huwal ganiyu Allah shine mawadaci allazi la yahtaju ila al muhassisi wanda bai da bukata zuwa ga mai halitta wal fa'ilu shine mai halitta a dalilun naqali hujja ta shari'a minan nususil qur'aniyya daga nasu suka na alkur'ani qauluhu ta'ala zance ta'ala da haka ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah ya ayyuhan nasu ya ku mutane amtu dukkanin ku alfuqara'u mabukata kuke ila Allah zuwa ga Allah wallahu Allah kuwal ganiyyu shine mawadaci alhamidu wanda ha gode ma su ta fatiri su ta fatiri aya ta ainihin goma sha biyar wa qawluhu da zance ta ala do haka fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kana Allahu ganiyyan hamida ba walillahi ba a gyara fa inna lillahi ma fis samawati fa inna haqiqa ma fis samawati abinda ke cikin sammai sannan akwai wa ma ba wal ardi ba wa ma fil da abin da ke cikin ƙasa na Allah ne wa kana Allah Allah bai gushe ba ga niyan mawadaci hamidu wanda aka gode ma da sai aya ta 131 wa qauluhu ta'ala da zance ta'ala da haka lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ma fis samawati abin da ke cikin samai wa ma fil ardi abin da ke cikin ƙasa na Allah na wa inna Allah haqiqa Allah lahu al ganiyu shine mawadaci alhamidu wanda aka gode ma suratul hajji suwa ta hajji aya ta 64 wa qauluhu ta'ala Allahu samadu aya ta biyu ai la ya hataju ila shay'in Allah ba shi da bukata zuwa ga komai wai hataju ilaihi kullu shay'in komai da kowa na da bukata ga Allah subhanahu wata'ala wal ayatu fi hadha babi kasiratun ayoyi masu bayani akan ainihin wadatuwar ubangiji daga halittu ne kasiratun masu yawa na jiddan kwarai yuhbiru ta'ala Allah na bada labari fi ha cikin ta bi kamali ginahu da cikar wadatuwa ta an halkihi daga halittu ne wa min al-adillati al-aqliyya akwai daga cikin hujjoji na hankali annahu subhanahu wa ta'ala annahu haqiqa cewa shi subhanahu wa ta'ala law taqara ila mahallin da ya bukata zuwa ga zati la sifatan da zai kasance sifa walau kana sifatan da Allah ya kasance sifa lan yattasib bi sifatil ma'ani wal ma'nawiyya da bai sifantu sifatul ma'ani ba wal ma'nawiyya sifatul ma'anawiyya da bai sifantu da alqudratu aliradatu alilmu alhayatu as-sam'u albasaru alkalamu da bai sifantu da wannan sifatul ma'ani ba wal ma'anawiyya da bai sifantu da sifatul ma'anawiyya ba wa hiya kaunuhu qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman wa hiya wajibatul qiyam bihi wa annan sifa watan wajibatul qiyam masu cikin tsayuwa na bihi gare shi lil adillati dalati domin hujoji masu gadi ala zalika akan tsayo ainihin sifatul ma'ani da ma'ana wuya ga Allah subhanahu wata'ala wa iza badala kaunuhu sifatan idan watan zancen da ke cewa Allah sifa ne idan wannan zancen ya ɓaci badala ma adda ilaihi abinda zai kai gare shi ma ya ɓaci menene shi wa huwa kaunuhu mutaqiran ila mahallin shine kasancewa ubangiji mai bukata zuwa ga zati wa hul matalubu watan abinda muke nema kenan kasancewa Allah ba mai bukata ba ne ga kowane irin zati wanda zai sauka gare shi balle a ce Allah sifa ne ya sauka ga Isa Isa shi kuma zati na wannan shi suka ce ma sayrutu shay'an shay'an wahidan kasancewa abu guda shi ake kira hululi wa dalilu abinda ke zama hujja ala adami akan rashin ibtiqarihi bukatuwa tai ila muhassisin zuwa ga mai halitta annahu abinda a sha'ani law taqar ila muhassisin da Allah bukata zuwa ga mai halitta lakana hadisan da zai kasance fararre kaifa ya Allah zai kasance fararre wakar hakika haqiqa sabaka bayani ya gabata na wujubi wajacin wujudihi samuwa tai wa qidamihi da rashin farkon samuwa tai wa baqaihi rashin zatan wasu sifatin subhanahu wa ta'ala alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah uh, adiba usuluddini wujubu hadanatin lahi ta'ala ko <coughs> wujubu hadanatin lahi ta'ala wajibcin kadaito Allah ta'ala ɗau haka wa qala shehu ta game da hullahu bi rahmatihi wahidun fi zatihi Allah makadaici na ga zatin shi wa sifatihi Allah makadaici na ga sifofi ne wa fi afali haka nan Allah makadaici na ga ayyukan sai Allah makadaici na ga ayyuka ne sha bayani alwahadaniya ta fi ilmin tauhidi ilmin tauhidi hiya nabyu ta'addudi watan abinda aka ce wahadaniya ko da ainihin ta'addudi yawaita ko da waita fi zatin Allah ga zatin Allah ta'ala do haka fi zatin Allah subhanahu wa ta'ala haka nan wa fi sifatihi kore ta'addudi ga sifofi na Allah wa fi abadi haka nan kore ta'addudi ga ayyuka na Allah wa ala haza akan wannan fa inna ruhadaniya haqiqa wahdaniyya tutulaqu wa yuradu biha salasatu ma'anin ana ida laƙinta ana cewa wahdaniyya amma abin da aka nuhi da ita ma'anoni guda uku awwalu hana hurkunta wahdaniyatu zati kadaituwar zati wa hiya tanfi tana korewa an zati ga zati ne subhanahu wa ta'ala alkamma haƙiƙa al-muttasilu da al-muttasila tana kore miqdari muttasili ga Allah tana kore sifa muttasila ga Allah wa huwa tarkibu zatihi shine kasancewa zatin ubangiji murakkabi mai haifaya wani saman wani min ajza'in akan juz'uka zatin Allah bai da tarkibi wal kammal munfasila sannan kuma ta tana kore al kammal munfasila haqiqa wadda a wadda an munfasila wa huwa wujudu zatin shine samu wani zati tujbihu zatahu wadda kasance ta kama zatin ya subhanahu wata'ala aw yakuna aw yakuna hunaka zatun mumasalatun li zatihi ala. wannan duma ana wahin aw an kuna ko shi kasance hunaka zatun a samu wata zati mumasilatun li hi ta'ala wadda ya kasance ta yadda da zatin Allah subhanahu wata'ala babu ta zati wadda ta yadda da zatin Allah subhanahu wata'ala shi dai zatin Allah bai tarkibi shi aka ce ma alkamul muttasilu babu tarkibu zati zatin Allah ba murakkabi bane sabani zata tukka duk abin da kasance zati ne ana samun tarkibi gare shi ana samun tarkibu zati amma ban daga zatu Allah subhanahu wa ta'ala sifa ta zatin Allah ba ta da tarkibi amma duk sifa ta zatu tuka tana tarkibi amma ban da zatu Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma wannan shi ake kira alkamul muttasilu alkamul munfasilu babu wani zati kuma irin zatin Allah wanda bai tarkibi duk abin da zati shi na tarkibi wannan shi suka ce ma alkamul munfasilu shi na ce walkamul munfasilu wa huwa wujudu zatin shine samu wata zati tujbihu zatahu subhanahu wa aw an yakuna hunaka zatun mumasilatu li zatihi ta'ala aw an yakuna ko shi kasance hunaka zatun a samu wata zati mumasilatun wadda kasance ta kama li zatihi ta'ala ga zatihi ta'ala do haka sani hanabi dinta wahdaniyatu sifati kadaito sifofi wa hiya tanfi an sifatihi subhanahu wa ta'ala al-kammal muttasila wa hiya ita tanfi tana korewa an sifatihi daga sifofi ne subhanahu wa ta'ala al-kamma tana kore miqdari al-muttasila wanda asadadde wa huwa ta'addudu watan shine ta'addudu fi sifatihi ga sifofi ne bin jinsin wahidin kamu ga jinsi guda kal qudratayni tamka a ce Allah na da qudra biyu wal iradatayn ko a ce Allah na da irada biyu Allah bai da kudura biyu bai da irada biyu Allah kudura guda gare shi kudura guda irada guda gare shi wannan shi aka ce ma watan alkamul muttasil fi sifati zatin sifata Allah ba ta da ainihin ta'addudi Allah bai da kudura biyu bai da irada biyu kaga yan kaddi ba cikin jinsi na sifa jinsi na kudura kudura guda ta jinsi na irada irada guda ce saboda wannan su aka ce ma wannan sifatu ijadin ce wannan sifatu ihtisasin ce kudura sifatu ijadin irada sifatu ihtisasin to Allah kudura guda gare shi irada guda gare shi bai da kudura biyu bai da irada biyu wannan shi aka ce ma Allahu wahidun fi sifatihi ittisalan sai mi wal mun fasila sannan kuma ta kore ma Allah al mun munfasilu haqiqa wanda kasance mun fasila ce wa huwa an yakuna li sifatun wa huwa an yakuna li Allah sifatun shi kasance wani Allah na da sifa tujbihu da yake ta kama da hu sifa ce ta ala dau haka ka an yakuna li hi qudratun misla qudratihi kamar shi kasance a ce wani da kudura irin kudura Allah Kudura ta Allah guda ce sannan kudura Allah inna ma qauluna li shay'in idza arannahu an qudura hukun fa yakunu bawo mai kudura irin kudura Allah bawo mai irada irin irada Allah don haka wannan shi aka ce mishi kuma mun munfasilu wata na jihar sifa Allahu wahidun fi sifatihi ittisalan Allahu wahidun fi sifatihi infisalan wajhul ittisali ba watan Allah bai da kudura biyu bai da irada biyu wajhul infisali babu mai kudura irin ta Allah babu mai irada irin ta Allah bayani shi na tahi sanihi ma salisu hana uku dinta wa hadaniyatul ab'ali kadaituwa ta ayyuka wa hiya tanfi an fi'ilihi subhanahu wa ta'ala alkammal muttasila wa hiya ita wahdaniyya tanfi tana korewa an fi'ilihi daga aiki ne subhanahu wa ta'ala alkammal munfasila watan haƙiƙa wadda kasance munfasila ce miya ita wa hiya adamul musharakati lahu fiha rashin tare da watan ga Allah ga ayyuka ne ba Allah bai da musharaka ga kowa ga aiki ne ba ya tare da kowa wajen ayyuka ne Allah duk abin da ka gani Allah ya yi. Inda ma qauluna li shay'in idza aranahu an naqula lahu kun fayakunu aw wujudu fi'lin akwai kuma ta wujudu fi'ilin samu wani aiki da gairihi ga wani na yu masu da fi'ilahu wanda ke ya da aiki ne ta ala haka wannan duk dai alkamu mun fi ba kalmu mutasilu ba saboda Allah shi kai gaba ɗai duk abin da ka gani aikin Allah na don haka gashe kenan kaga duk abin da ka gani Allah bai da musharaka ga wani wajen aikin nan wannan shi aka ce ma alkamun munfasilu wajen aiki na jihar zatun Allah na jihar zaki na Allah subhanahu wataala alkanmu mun fasilu kuma shine babu wani mai aiki irin aikin Allah shine alkanmu mun fasilu na jihar aiki kenan Allahu wahidun fi af'alihi ittisalan Allahu wahidun fi infisalan wahidun fi ijadan wa idaman ijadan wajen samar suwa wa idan madrasa suwa duk abin da ka gani Allah ya yi ba wani mai wani aiki in ba Allah ba Allah bai da musharaka bai da tarere ne da kowa wajen aiki ne wannan shi aka ce ma mun munfasil na jiha aiki a kusannan kuma shi aka ce ma alkammun munfasilu in mun hukuma kuma na shi abokin tarewa na rashin babu wani mai aiki ina aikin Allah in an ka samu wani aiki ina aikin Allah Allah ya tare da wani ga aiki kenan Allah ya yi kuma wani ya yi ashe kenan akwai tarewa sai mi وقد استدل المتكلمون على ما ذهبوا إليه المتكلمون معلوم من توحيدي وقد استدل سنك حجة على ما ذهبوا إليه أكان أبي سنك تأكيني في شرحين بيان سو لما أن الوحدانية ga ana ta wahdaniya bi adallatin naqaliyatin wa aqaliya bi adallatin da hujjoji naqaliyatin na shari'a da hujjoji na shari'a wa aqaliyatin da hujjoji na hankali min ha daga cikin su ba qauluhu ba akwai gyara min ha daga kinsu qauluhu ta'ala wa ilahukum ilahun wahidun wa ilahukum haqiqa abin bautakku ilahun wahidun abin bauta abin bauta guda ne la ilaha ba mu cincin bauta illa huwa in ba shi ba arrahmanu rahimu arrahmanu wanda ya kasance mai rahama ne ga mammiya arrahimu mai rahama ke bantacciyar ranar alƙiyoma albaqara wa qauluhu da zance ne ta'ala dau haka Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum Allahu Allah la ilaha ba macincincin bauta illa huwa sai shi alhayyu da wamamme alƙayyumu wanda ya tsayu ga tsari na dukkanin watan ayyukan bayi ne ko kuma watan ga tsari na dukkanin rayuwa ta bayi ne da azukan su da cin su da shan su da suturar su da dukkanin abin da kasance watan ya cahi bayi duk arzikin bayi Allah ya tsayi wajen tsara shi wa qawluhu da zance ne shahidallahu annahu la ilaha illa huwa shahidallahu Allah ya shaidi annahu abinda a sha'ani la ilaha ba macincincin bauta illa huwa in ba shi ba wal mala'ikatu su ma mala'iku sun shaidi Allah makadaici ne wa uzur ilmi hakanan su ma malumma sun shaidi Allah makadaici na qa'iman bil sannan kuma Allah ya tsayi bil da adalci la ilaha ba macincincin bauta illa huwa in ba shi ba al azizu manin jayi al ga aiki ne suratu al imrana wa qawluhu zance ta ala haka qul huwallahu ahad ulka ce kuwa shi Allahu Allah ahad makadaici ne Allahu samad Allahu Allah as-samadu wanda ke wanda kowa ke bukata gare shi bai da bukata ga kowa wanda komi na da bukata da shi bai da bukata da komi lam yalid wa lam yulad lam yalid ba haihu ba wa lam yulad ba ahaihesa ba wa lam yakul lahu kufuwan ahadun sannan kun ba wani wanda ya tamka da shi al-ihlas wal ayatu awai fi haza akan wannan da aka kadaita ta Allah ayoyi akan kadaita ta Allah kasaitu masu yawa na wal wahadaniya wahadaniya wa hiya ita min ahammi sifati tana cikin wata mahi muhimmancin sifofi al ilahiyya waɗanda ake jinginawa ga Allah watan unyat biha an nususul qur'aniyya nasu suka na alqur'ani unyat biha sun himmantu da ita ina ya tambaligatan watan kulawa da kasance ta kai mutuka bi bayani hada bayanin ta wata qarira ta fatashe ta bi itibari hada kulatta asifatul jami'a sifa ce da kasance ta tara li kulli ma yaliqu billahi subhanahu wata'ala ta tara dukkanin abin da cancanta ga Allah subhanahu wata'ala li anna mafasal wahdaniyya domin wajen bincike na wahdaniyya A ashrafu shi an mahido haka mabahis hadal ilmi watan wani bincike na wannan sanin ilmal aqida wata ana nuhi akan nan wata ilmi na aqida wata bahasi akan wahdaniyatullah subhanahu wataala shi a shirafu shi an mahido haka ga dukkanin wuraren bahasi na wannan ilmi na tauhidi duk abin za a bahasi akan ilmin tauhidi bai kai bincike akan wahdaniya ba shine gaba wali za don hakan ga sun me bihi an ka ambaci wannan ilmi an ka ce mishi ilmu tauhidi faqila aka ce mishi ilmu tauhidi wa tauhidu abinda aka ce ma tauhidi fil luga ga luga al hukumu bi anna a wahidun al hukumu yanke hukunci bi anna a cewa wannan abin wahidun gudana duk abinda a guda shi aka ce ma tauhidi ashe Allahu wahidun Allah makadaici ne الدليل الأقلي hujja ta hankali akali hujja ta hankali ko wa amma fi shar'i amma ga shari'a wannan abin da aka ce matauhidi lugatan alhukumu bi anna shay'a wahidun hukumci akan cewa wannan abin guda ne wannan shi aka ce matauhidi wa amma fi shari'a amma ga shari'a fal imanu billahi imani da Allah wahdahu shi kadai la sharika ba abokin tarewa da hu gare shi fi zati higa zati ne wa fi sifati higa sifofi ne wa fi afalihi ga ayyuka ne ad-dalilu naqali ad-dalilu aqali hujja ta hankali ala wahadatillahi subhanahu wa ta'ala akan kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala annahu abinda asha'ani law ta'addada ilahu da abin bota ya ta'addadi ba guda bane ka an kuna ilahaini kamar su kasance abin bota biyu lama da shay'un min al'alami alami da ba a samu komai cikin halittu ba aw lafasa da nizamul alami ko kuma tsari wanga na halittu da ya lalace tsarin halittu ko bai lalace a mushahadatan saboda ga sama can bata kawo ƙasa ba ga ta can da watanta da taurarinta da giragizanta da hasken da a cikinta da duk abin da a cikinta na kawa bai zo ƙasa ba sannan ga ƙasa na ita ma da nata tsari da tsirin da a bisa gare ta da ainihin a durwatsan da a cikinta da ruwan da a cikinta da gullabin da a cikinta da dabbobin da ke samanta wannan tsari na wanda ya kasance ne nizamul alam tsari na sama bai kawo ƙasa ba tsari na ƙasa bai kawo sama ba to wannan da abin halitta da mai halitta ba guda ba ne, da wannan tsari na alam ya lalace lauka na fihi ma alihatun illallahu na fasadata lakin daga dai sabata wujudul alam samun talikai ya tabbatu bil mushahadati ganin idanu don haka shekin nan zamu su bai bace ba wa ma adda ila adamil wujud duk abin da ke kai zuwa ga rashin samar da halittu ko kuma rashin ganin halittu wa huwa ta'addu shine ta'addudi na masu halitta batsulun batacce na fasabatul wuhdatu ashe kenan wahdatu kadaita kwasabata ya tabbata wa kazalika haka nan fa inna nizamal alami hakika tsari na halittu mushahidun gashi ana gani ne ashe kenan mai halitta guda ne da ba mai halitta guda bane da tsarin ganin halittu da ba a gane shi hakan gode yake ba da ya shirbace wannan hace nan zai azaba hace amma ba na kamata azaba azaba dai nan ga shikenan sai nizami shi shirbace to rashin shirbace wanda nizami shi hagudin mai halitta guda ne wa ma adda ila adamihi duk abin da kai zuwa ga rashin nizamin nan wa huwa ta'addud shine ta'addudi na na abin bauta ba zai ce na wa iza badalla ta'addudu idan ta'addudi kuma ta ya baci sabatatil wahdaniyya kadaita sai ta tabbata wa hul matsalubu da man shine abin neman mu wa yusammuna hadha suna ambaton wannan suna ce mishi burhanu tawarudi watan burhanu hujja ta a tawarudi tuzgu hujja ka kawo hujja a kawo hujja da kaza da kaza da Allah ba guda bane da an samu tamamu'i da an samu tamamu'i da an samu bacin nizamul alam to ashe kenan Allah guda ne saboda ba a samu tamamu'i ba tunda ba a samu tamamu'i ba ashe kenan nizami zai lalace ba an gane wannan da ka ce kaza da sai a ce ma kaza in ka ce kaza sai a ce ma kaza ha tuka ke ka da hujja shi kasance baka da mahita wa yuqalu ana cewa aidan kuma law annahu wujida ilahaini da an samu abin bauta guda biyu law annahu wujida da an samu ilahan abin bauta guda biyu muttasifani wanda kasance sun sifantu bi jami'i sifatil ilahiyya da dukkanin watan sifofi na cincinta bauta wa ta'allaqa iradatu ahadihim ma bi ijadil alami nuhin guda ya ratu ga samar da halittu wa iratul ahari nuhi na guda shi kuma ratu bi idami hidar sassa da rashin samar da halittu ya zai kai fa in hasala muraduhuma in wani sunuhi ne ya cika da zai marjan ubainan daddani da an tara tsakanin abu ke na mafi muhalun samun suwa da rasassuwa wannan kudura ta wannan nuhi ne ya ratayu da samun halittu wannan kuma nuhi ne ya ratayu da rashin samar da halittu a kenan da wannan ya faru wani su bukata ta tabbiya muradi ne ya cika da an samu jam'i bainan daddani yi da rashin yi kenan a ce akwai kuma babu babu akwai babu sai dai akwai ko kuma babu an gane ko to ashe kenan kaga ashe kenan wannan shi hagudin kenan mai halitta guda ne mai halitta ba biyu bane guda ne na ɗaya kenan to wa illan ya hasul muraduhuma idan kuma tamman husu ta samu ba ko huma duka dukkanin sun kasa wannan ya soyi wannan ya hana shi wannan ya soyi wannan ya hana shi kenan ko ne su muradi ne bai samu ba kenan ko ne su ya kasa to fal ajizu la yasihu lil ilahiyya fal ajizu duk wanda kasance shi ne la yasihu ba shi inganta lil ilahiyya ga cincinta bauta duk wanda kasance mai kasawa na bai cincin bai kamata bai cincinta kamala ta bauta duk wanda kasance shi ne ajizun la yasluhu lil ilahiyya ba shi cincinta ba shi kyautatuwa ga cincinta ta bauta an gano wannan ko to wa in hasala muradu ahdihima in kuma watan nuhin gudan su ya samu duna sani banda na biyu wa ajazu sani wa na biyu yalzamu ajazal awwal shina linsa da kasawan na farko li'annahu mislahu domin daidai shike da shi fil ilahiyya ga cincin tabbauta wa min haza bisa ga wannan na ya tabayyana zai bayyana anna ta'addudul alihati haqiqa wa yato abin bauta yi shi na kai ila imkani tamanu'i zuwa ga kai ga sabani wa tahalufi da sabani bai tsakanin al-aliha abin bautan nan wa tamanu mahalun sabani kuma kore na saboda ba a gane shi ba walla zai yi waddi ilal muhali muhalun kuma duk abin da kai ga abin da aka kore shi ma kore na ba tsinin kuma a tace na wa bata ya tabbata na awjuh hal wahdaniyya haqiqa huskoki na ta salasatun guda uku na wahdaniyatu zati kadaituwar zati wa wahdaniyatu sifati kadaituwar sifofi wa wahdaniyatu labali da kadaituwar ayyuka Allahu wahidun fi zatihi Allah makaɗaici na ga zati ne ittisalan wa infisalan Allahu wahidun fi sifatihi Allah makadaici na ga sifofi ne ittisalan wa fisalan Allahu wahidun fi af'alihi ijadan wa idaman alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alaihi